الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Allah, Creator of the and the innaka hamidun majid ana ma Allah ya sani yake Allah ya sa mu cikin bayansa musulmai hasa ya ba mu kalmar la ilaha illallah jama'a mu masu dona duka gida da waje muna muku sallama assalamu alaikum rahmatullah godiya ta da ta ga amsa kira mun samu bako dan uwa babban malami Muhammad Awal Hafiz ya kawo mana ziyara Abin da kuma ya zama ne Allah ya dora shi a kai shi ne kare Allah kare ya zo ya ba mu amfani ka danto da zai faɗi muna Allah sa mu dauka mu aiki da shi ubangijin Allah ya kiya shi kuskuren alishi da wannan matsayin da nake kaddama da shaikh masu ya kamata ya kaddamar amma baya ya shiga shi ya masa aiki to Allah ya kare shi da shi sa ba da lokaci ba na ba kuma chairman zai yi mun mukaddama insha Allah imam zai fara budewa da addu'a zai ba chairman insha Allah ya kaddama chairman ya kare sai ba ba na Allah tun ba da zai ci gaba da abin da ke insha Allah Okay. And the Insha Allah, is the imam, imam Nigana. محمد أول حافظ إن شاء الله كل جينا أكي رمضان إن هولندا بس تفسير جينا أكي وده مسجد إن شاء الله يقول لا أبناء أبو إن شاء الله كما نسيها أكي إن شاء الله كوين كنا أبناء أبو إن شاء الله لو يتدي لم إن شاء الله أسفق إن شاء الله إن شاء الله متشكرين جزاكم الله خيرا Oh. da kuma ke zamne suna duban mu su ke jagoran masallacin ga abinda masallacin na ciki na shafi ga jama'an da ke zaman ga su ke tafiya da masallacin ba suna to sai mu bari mu Allah kawai su bayan wannan kamar kan da shi ibrahim ya faɗi nuna mun samu babban bako babban bakon kuma ba shi ke ke tafiya ba shi da yana tafiya da timin su ne inda mu duka mun duba nan akwai wani malami amma an ba su kujera ya ce zama kujera ne kun sai malum ma ne malam baba ka ka abdul Karim malam baba abdul Karim kuya ni kos na yi yadda samu sunan da coba cewa ba amma da sai ka yi mini afuwa akbar to mutum kaman sini malamin da ke tafiya da bakun da muka samu so si ma bakun gire ne kuma babban malami ne to tukun in gama ba bumi bumi mu fara komi ba mu da wanda sini malam awal hafiz ko duka nazin batusi ko duka nazin batusi yau allah ya yi muna yalwa ko ya kai fili masu hausa eh, ka samu si wannan malamin da ko duka nazin si malam awal hafiz malam awal hafiz hal ana gama da sunan kinizi da ke us kinizi da kuma ko duka ya sai wanda an tun malam awal haka na a gane sai an tafi da sunan kiri sunan kuma because of abinda Allah ya ba su Allahu akbar yau da haka muna tare da wannan malama na awal hafisin nan shine malamin da ya zama chamanin zaman ga karatun da duka zai yi shine chamanin ga zaman ga har mu zo mu tasi mu muna gane mu zi abinda ke cikin sai mu ci gaba da tafiya malam awal bayan imam ya yi addu'a ya ba mike malam awal ya fara abin da muka allah ya ka ya ba shi ya kawo mu nan so babban ne bane ya ba mu nan barcelona sai mutum allahu akbar a takbir a lo que yo hablaba y solo introducir la gente que lleva la tema de la mezquita la junta y la gente que está coordinando y el imam y el sheikh que viene a darnos el charla. Él ha venido con su compañero, aquí su compañero, él también es un sheikh también. Entonces, todo lo que va a decir, al final vamos a intentarlo con internet eh, árabe o hausa. Vamos a intentar explicarlo un poco de la manera que podemos o que podemos lo, que lo, también para entender. Entonces, estamos aquí con el imam y la, los imames que llevan la mezquita también están aquí y los ancianos también que ayudan que lleva la fama de la mezquita, todos están aquí. Somos de la mezquita que estamos aquí, inshallah. Entonces eh, va a pasar al imam que va a hacer el wow y luego el chef va a empezar su charla. Es un sheikh conocido en el mundo. Es de gana. pero él él se va a todo el mundo dando charla. Es una oportunidad que hemos tenido a él, ese tipo de gente en nuestra comunidad, para darnos una charla de verdad. Es un chef muy importante. Entonces voy a pasar el imán, que es el dual, y luego empezar la charla, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك البر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. Muna roƙon Allah duk wayan da suka bar harkokinsu suka zo wannan majalisi don wato su ji abin da malam zai faɗi muna wanda yake alkitabu suna ce to Allah ne ya ku bukata Allah sa ladan da ke kai gare da mu duka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim

Hay, ah, nuestras mujeres también están con nosotros, están en la otra parte de la mezquita, que están escuchando y están escuchando todo lo que van a hacer. Entonces no estamos solos, estamos con nuestras mujeres también. Y lo que dice el imán, dice que toda la gente que han venido aquí han dado gracias y pide Dios, que bendecido de Dios está con nosotros. Y el final Y al final hay que darnos paciencia un poco. Hay comida cuando acabamos y comemos juntos, inshallah. Entonces eh, voy a pasar el micrófono al MC. El MC que ver o le pasa el micrófono al imam, inshallah. جزاكم الله خيرا شاء ان شاء الله بفضل بفضل بارك الله فيك ويفتح عليك ان شاء الله جماعه سيدي الكويتشي مسولاري ابن دمار الذي الله يسامح الخير تعالي والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذرية من حملنا مع نوح إنه الآخرة إذا اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء Isa sun manta da Allah ba to ubangijin Allah ina rokarka ka kamanta da su duniya ka kamanta da su kiyama amin kaga da ka da zauna a cikin wannan masallaci ta huda da wannan uwa na barcelona ubangijin Allah muna da wata haduwa kuma ka hada mu cikin alheri in ba mu da haduwa Allah ka hada mu gidan aljanna wannan tafiya da muka yi da ni da abokin tafiya na malam baba ubangijin allah sa rabo ne na tafiya na gidan aljanna ku kuma da kuka tarbe mu a nan allah sa wannan tarbo rabo ne na gidan aljanna yau ban manta wata nan a hudu yau yana kwana goma sha hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu ya yi daidai da ranar lahadi mun samu kanmu wannan gida don mu ta da kanmu a cikin wannan takaitaccen lokaci da yake karatu iri biyu ne mun gama daga nan mun ji wurin iyayen kuma mata mu karkare su a kan mai sarra shi sa za mu takaita zance zai so kadan da na son a yi aron da mu yi riba wannan zama wanda da an daga kuma samu irin sa shi mun shirya Allah ka tabbatar da alkhairi mai yawa zuwa gare duniya har yan uwa masu albarka اغتنام لحظتكم أو لحظاتكم riba wadda lokuta da kake da a duniya ka ribance kan ka baka mallakar ta ke karatu muke shekaru da allah ya mutum ka riba wannan shekaru a lokacin da kake shi kafin lokacin da baka mallakar shi ya ba ka wannan riba ba gaskiya so duniya ka bai nufa ba shi sabanin allah alhayat wanga rayuwa da muka samu kanmu shi ne sababin mutum ya samu daukakar duniya ya kuma samu daukakar kiyama shi sa allah ya kawo nan ba kama hanyar da muka fito yana da yawa tun ba mu nan ne allah ya yi isa kuma iyayenmu su ma suka yi transfer suka shiga da mu cikin mahaifar iyayen mu mata sannan ɗin iyayen mu mata suka kama duniya kaga hanyoyi ne mai sau shekara dari tis'in tamanin saba'in na tare da wani kwallo da ke washe da iyayen mu ga mu duka kuma kai ba lokacin shi ba wani wa duniya ka wani lafa shi ba kana amma allah ya yi kakana. nan shi ya san da zaman ka baban ka da zai zo baban ka bai san da zaman ka man kama kuma haka she fito da ka alamin Allah shi she zo da ka alamin kana rayuwa ne a cikin kubun baban ka a ina aka samu ka Iska da ke yawon duniya da ruwan sama da rana da kasar da aka yi shuki kai nan ne shi kake Allah kada sai yayi rabe ka ka kawo ka abinci, abinci ci sannan ka haɗu ka duka ka ba umar da tara da ba abinci shi ma wani rayuwa ne ka da wata ta rayuwa ne ta ba rayuwar da kanta da kukakanka da fadiwanka shi muke ciki in duniya ya kyau to shakka muke yaba ya kyau in kuma duniyar ka bai kyau ba to alama ne da ke nuna kiyama ba ba ta kyau shi yasa nan za ka nemi daukaka ita ne sababin samun ka kiyama ko ya yi kyau ko ka da kyau haka kuma shi kuma ne sababin ka lalace ka sunance ka wayi gari da ma ba yi ka bayan duniya shi yasa lokacin da na Allah ya baka yana da yawa bai da yawa ba wanda ya sai shekaru ina nufin kai kai aka ba an baka ikon drive shi amma ka baka sai yaushe ka fara ba ne ka sai yaushe za ka kare shi wannan yana gaya ma inda kai ya kamata da yi kula da kai da lokutan da nan ayi yi ba ke sa babban abin tunani daga nan lokacin da Allah ya baka nan da ya yi rantsuwa ka don ka san da lokacin kowane bangare shi ya rantsuwa ya yi rantsuwa da asali ya ce mana wal asali wanda lokuta ke da lokaci ya yi rusuwa da a lokacin da muka bar shi gabanin sallar azhar ya yi rusuwa da dare ya yi rusuwa da rana kan ya gama gabatar duniya duk lokacin da ke cikin rusuwa kuma da cewa yi idan ya wuce wannan hali idan ta jadda ne domin ka san waɗannan lokuta ba abin ka yi wasi da su ba wanda ke da su ke yi wasa da su shesa ya kamata ka an nemi inda dadin kai yake don ka dace she ya ce maka a cikin suratul furqan وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يجي كان قلتليت دري درانا كينا دري يزو يوجد رانا يزو شكا ya ce ka gane shi Allah ce ni na sanda da haka ba Tura ya ba ba shi inda Allah zai kabi shi ba wanda ke gudu shi ya fara kabi shi kan da ya gada ba ya ya ce kan ka gana shi za ne na yi ne bayan ribar da za ka ci kai kuma ka bar wannan lokacin ya ci ribar ka don iya moru da ka bai mata raka a gaba Allah shi da ne ka dinga zama mai ambaton Allah a ciki ya ce ya yi haka ne ga wanda ke so liman arada an yadhakkara ya dinga tunawa da ni Allah a ciki shi sa bisa wannan na Aisha tana da kyakkyawar magana ta ta ce ma min sa'ati yamurru ala al-abd lam yadhkur isma Allah fiha illa najiba alaiha yawm al-qiyamah yace babu wata lokaci da za ta sayre za ta wuce ga mutum bai tuna ya ambaci Allah a ciki ba shi ya yi ta na sai da wannan lokaci ba lokaci cikin 24 hours ba ta ce wai ka bari ka je ka ji da Allah ba tuna da Allah astaghfirullah Allahu akbar subhanallah la hawla wala quwwata illa billah wannan da baka gobe ba ka yi su mun aika gore ka aiki ba gore ka ba su ba ta maka tuki ko za ka ce amma wa ka shi ka fa ka mota ko abinci da kake ci za ka ce subhanallah shi ka bar ciki shi yasa ta ce babu lokaci da zai wuce in baka ambaci Allah ciki ba shi kai da nasari wanda lokaci yawa shi yasa ku kokari ku dinga tunawa da Allah a kan wace lokaci shi yasa ta ce yayi wannan ne liman da an fakka ka wanda ke son ya dinga ambaton Allah ko a ya riki godiyar Allah a cikin wadannan lokuta shi yasa Allah ce ba. in ya tara kuɗi ka sa jahannama bai zai fi ciki yanzu haka da ya sa mutane jahannama Allah ya ce wani riba ya samu ba riba Ba ya fi an kawo mai azabiku in shakartu ko amintu godiya ne kun Allah na gode maka tare da imani in wannan ya tabbata ta buda Allah kun kare lafiya ba a wani masala ashe wannan na nuna wani da kai kamar yadda ka bawon Allah ya kamata ka sani duk ka sani cewa Allah na tare da ka ne a lokacin da kake tare da in ba ka tare da shi to shi ke nan nasullah falasiya da ka manta da Allah dama kai ba kowa ba shi yasa tunawa da Allah kai ke karuwa rashin tunawa da Allah kai ke ragewa shi sa da ka manta da Allah Allah ce ya sa ka cikin zero kaga ba kai riba zuwa duniya ba shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana halin faman kira mu da mu yi riban lokuta shi ya ce mana ihris ala ma yanfa'uka annabi ce kowa yi fama ka yi gaugawa ka masa ma kanka bisa kan abin da zai amfana da ka duniya ne kiyama ne shi sa abdalla dan masu da ce inni la akramu an ara rajula ya'ishu ala wajhi al-ardi sabaha ya ce naki in ga mutum na rayuwa a doron kasa kasafai haka kuru na fi amin duniya wanda fi amin lahira cikin ɗan duniya ba shi ciki cikin ɗan kiyama ba shi ciki kai ba mutum ba ya ce haka naki to shi sa ka zauna ba ka cikin ɗan duniya ba ka cikin kiyama ya kamata kana cikin rayuwa mai kyau duniyarka ta kiyamarka to haka Allah ce mana قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة rayuwa mai kyau gida mai kyau mata na gari mota mai kyau ka taimaka wa kanka ka taimaka wa kiyamarka Allah ya ce ya yi da ya ba mummunai masu tsorona sa'an da ya kawo ya ciki su duk abin kuka ji Allah wani ku yayi shi su ya ciki amma an kai kiyama da yake ba su tuna da shi Allah ba ya fita su ciki shi ya zama wani ganin halisa ta yau ba kiyama shi sabawa Allah ya kamata ka yi jan ido cikin nema duniyarka ka kuma jan ido cikin neman kiyamarka shi sa malamai suka ce mana e annal liduniyaka ka annaka tukhallabu fiha yi aiki ma duniyarka kamar ka sauran ciki ne ka yi bizi sosai kana aiki ka bata lokaci kaka yi kimiyya wa'amal da ukhra ta ka annaka tamutu hada ka yi aiki ba kiyama ka kamar gobe bai kai ka ashe tsakanin wannan biyu ba inda aka baka sauki ba baka dama ka zaura duniya ba ka neman ta ka kuma zo da duniya ba ka neman kiyama ba shi sa kan kanka kana aikin duniya sha kanka kamar kasuwa a kuma kanka kana aikin kiyama kamar gobe za ka mutu wannan shi ne sabi da duniya a ajiyarta da kyau ma'aikin isra'atu sa'a ce mana don qamatil kiyama da ce kiyama ta saya ai mai busan kafo ya kusa ya rusa mala'ika ya za ku kiyama shi ne da kula da ya misali itace ko bishiya na mangoro zai shuka a da ce kaka wuce kiyama ban shuka shi da ke don a nuna maka amfani ne wucewa shi sa ko mutuwa za ka yi kan ka manta da alkhairi kan ka bar duniya ba ko makama al'umma musulmai daga nan in ji ibn qayyim yana ce mana lam yazal an-nas munkhaliqu musafiri wai mutane su mu kenan ba mu guje ba tun da Allah ya halicce musafirin mu matafiya ne mu duka ba sawa kana a mota ko kana ne. ko gana sai duk inda kake ka kai mata filin automatically Duk lokutan da kana tafi ko kana tafiya ba kana tafi ko kana sai kana tafi kana kwana kana tafi ne ya ce musafiri kuma Allah bai ajiye mana inda za mu huta ba imma ila jannati darin na'i aw ila nari darin fa'a inda za ka aji kayan tafiyarka shine gidan aljanna ko gidan wuta shi yasa gidan aljanna gidan jin daɗi da hutu da nasuwa gidan wuta wurin ba azaba da wahala duka da komawa ga kai Allah kai mura mafaka kuma ka samu dace shi aiki ya magana da kyau ya ce khalqun nasi man tara umruhu wa hasuna amalu zero to ya ce fiyayya mutum a cikin ku man tara umruhu shi ne wanda Allah ya ba shi yawancin shekaru wa hasuna amalu shi ayyukansa ya kyau ashe ka ji duniya ka kuma samu aiki mai kyau ka yi riba bukatar yamiya amma she ka duniya ba ka yi aikin kirki ba to jibawan ka zai nan she malamai suka ce mana umrul insan yi yuqasu bi duniya shekaru mutum ba kiyasta shi da yawanta ana kiyasta ta da aikin da ya yi ne wani ya da duniya zai wani dabka da yayi a duniya ya gama da Allah sa'ad da al'arshin Allah ya girgiza ranar mutuwarsa shekara shida kada ya yi musulunci shekara shida da ya musulunta shekara shida nan ya iya ya yi aiki har ya burge Allah har da ya mutu al'arshin ubangijin Allah ya girgiza da za zo a yi bisonsa mala'iku da suka zo bisu anin sa'ad sun fi mutane da suka jejjera jana'izarsa da aka shiga makabarta sanadin yawan malaiku annabi na ganin su ya taka ji daɗin sai haka yana tafiya aka je aka bisa shi aka kare. annabi ya ce wani azaba na nan a cikin kabari yana gina kowa inda wani ya huta ya samu kubuta bar wannan azaba da na tabi na sa'a da sa ya kubuta bar wannan don wannan masu wannan da kabari zai fi kowa mai yasa sannu da irin mala'iku da suka zo masa na san kamar shi ba zai samu wannan ba amma da ya samu shi daga kamar ba wanda zai kubuta shi kasa ta nuna maka kamar yau ne ranar iko na shi sa in kana kan kasa ka taka sannu don kana da ran da za ka shiga ta ta shi sa kuma musulmai nan kamar ana gaya mani da kai ne kai kokari dukkan kokari cikin shidanka da ya zamani kana cikin al'umma kana tare da mutanenka kaka yi nisa da yawa ka bar mutanenka ba alkhairi ku koma cikin suratul muhammad suratul fatiha farko karshen surar shi aka ce ba muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنت كما تعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتشي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam wannan magana yana ya kawo wa mutum sauki cikin wahala da kake shakka amma ban tabbata zuwa alaihi salatu wasallam bayan Allah shi Allah ya kira shi da ya ce manzo ne kuma ni Allah ke da shi kuma ni na aiko shi certificate da ba irinsa Allah ya ba manzo bayan ma'a ka waɗanda ke tare da shi shi wa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu wanda ke tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashidda'u 'ala al-kuffar ashidda suna da zafi sosai bisa kan arna shi yasa kaga kana son Allah ya fi musulmi ka tabbatar ka fita cikin musulmai wanda ya kamata ya maka don siffar number ba ka cikin ya ya ce wallazi da ma'ahu wanda ke tare da muhammadu sallallahu siffar su na farko ruhama e da suna da zafi sosai kan allah a masakarin sufa ruhama suna da rahama sahabi na tashi ya saya cikin dare na sallar dare ya tuna da yan wayansa sabai na musu addu'a wani bai da lafiya wani yaki kaza an yanka kafansa an yanka hannun wani an yi ma wani kaza yana taimasa addu'a Allah ka bashi lafiya duk lokacin ba sai jira da iri ababa na technology da muke da shi na yau kafa na ta rubewa ne su gida an soke shi daga yaki su gida an fita shi ido kamar yadda su ba su fiya ba su mutu shi da idon su na izo makafa duka cikin yaki me yasa haka ya ce na ta shi na tunawa da su ta wannan da suke ciki shi da musu addu'a kai na zai yi ma kai na tashe ki biyar ya kira sallar safiya shi annabi ina da rabo cikin wannan ba annabi sira da salatu wasalam ce mai ai addu'a ka da kake yi musu Allah na karma alamar shi shine Allah kuma ya sanya fiyayyu khalatu khalitu malaku su ma suna sai kanka duk abin da za ka roƙa ba dan uwan ka duka shi su ma su ce kai ba Allah ya maka irin shi malaka ce Allah ya maka irin shi shi malaka ce Allahumma amin kaga addu'arka kai na ka ku suka yi maka malaiku ku suka hansa maka amin kaga bukatar da ya biya ko ashe ba karamin amman kai ba dan wayan ka ta. shi yasa ya zo cikin asa in kana son Allah ya karbi addu'arka to kai mu mutane addu'a kai ba bayan Allah addu'a kada musu addu'a to addu'a ka zai samu karɓuwa Allah ke bar wannan muwafaka bayan Allah sifa ta biyu shi ba aiki alaihi salatu wassalam shi ya ce in Allah ya ce mana ruhama bainahu musulman ba masu rahama ne a tsakanin su shi ina tabbata kuna tausaya da juna kuwa dai sanfa salih abokinsa sosai ya zo wurinsa ya ce ina bukatar kudi don biya bukata kaza kudin da ya kira kuma daidai abin da yake da shi ke da gidan duka yana kira ka shaidu da kudi ya je ba shi da ya koma shaidu na awaye shi ta ce ta ce da yasa kake hawaye ka fita karkashin ruwa amma bai nan kudi wato ka fita karkashin masu yawa ya su ya su su zunan su ka fita ya ce ya ce to me yasa kake kuka ya ce ina kuka ne bai iya na kula da lamarinsa ba har in san me ke damunsa har in biya masa bukata ba shi da shi da kansa ya zo tona asirin shi ga Allah ya ce shi ya da kuka shi ya da kuka shi yasa ruhama bainahu suna rahmanin tsakaninsu akwai tausayi to yanzu za ka gane su ka san su ba shi Allah ce tarahu kana ganin su ne rukka'a wurin su rukuyi haka suke tare suke ashe an fitta ka ciki ba ka rukuyi tare da su a masallaci domin da gida ne da ba yi su wannan kalima shi yasa ubangijin Allah ya ce tarahu kana ganin su ne rukka'a suna su juji ɗan rukuyi dan sa ba zai rufa don so biyar shi umma ku yi sallah ke sa shi rayuwar ku duka kamar sallah kuma ka kuma ta asalin sallah da nawa ne asalin sallah da muke yi an rubuta shi salloli dari eh, hamsin 50 aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gode ma annabi musa ba ka bada 50 sallah za da musulmi da ta kore ba yi 50 sa da nan kuma ya ka ba shi yana cin yana cin yana ba shi sallah yana ta zo kuka ka kuka ka sai ce kai yoro na ba ya ce ta da wannan bai ran da baka wani ta ka ko wura da kace yawa maza kuma Musa ba ba ne ko maka ce ba su iyawa ni ke da mutane masu karfi ba ma aiki ne ne kai ya ko ba aka rage aka rage aka rage har ya zo biyar annabi sira da salatu sallam ce kunya ba na ji domin ba don kunya ba da musa bai dan zo da biyar ba da na ji da shi da na ba da shi zan zo da dai ne kuma haka na ta amma wannan sallah da muke shi biyar nan shi Allah ya rubuta ranar hamsin kowa rana kai sallah biyar a wurin Allah a hamsin kai to shi sa aka ce ta tarahumul ka'a kana ganin su ne a sujada a rubu'i kowane lokaci ko sallah biyar da kai ya ishe shi ke rikitar da tunawa. a Philadelphia polisi ya musulun ta ba kowa ba domin yana fitowa kurum shi ya zo tadda shi ya zo tadda abin mamaki Menene abin mamaki da ke tarwa musulman da ke fitowa masallaci kowa ya fito kowa da tamfar ciki shi ne ana gaisa da suna kunye gaisa da kunye gaisa da ana dariya shi na wani ana raba mana wani abin ne ya yi fama ya leka daga abin da ke rabawa daga Allah akwai Allah akwai Allah akwai an kare an fito a gaisa a yi komar wasu masu sai suna fira sannan a wuce aiki wani irin dadin kai ne mutane da ke samu shi ya tambaye mutane da ke sallah farin cikin kuma da soyayya da kai nan shi ni ma na shiga cikin masallaci na fito ina da irin wannan farin ciki aka ce ne za ka san ya ce a domin ga ikonsa ga abin da Allah nasa, amma bai ganin alama kaza da kaza da kaza to shi ya an kai ne mun muke tare da kaza ya ce shi ne ka musulunta za ka gani kuma ya musulunta inda ya musulunta karshe sa ya zai fita da shi mene da saboda musulmai da yake sanna tare da su ba su yadda da shi ba suna ga kama kone su ne ya zo da da asiri ne haka kuma waɗancan da yake tare da su kuma tun da ya zama musulmi oh, akwai magana ina fata da gano to karshe ya zai she ya faru abin da ya ba shi farin ciki da nasuwa she ya fidda rigar polisi ya ji kurgo ya bada don ya adin sauran da musulunci ya rayu rayuwar jin daɗi da farin ciki she kai allah na son ka duk wanda aka haife ka musulmi ne har yau kana musulmi a shekafi kowa farin ciki shi sa taron ka shi sa rashin haduwarka da musulmai wurin sallah ana sallah tare da ka ka fite kanka cikin sifa na ainihin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kokari kowane lokaci kana da tare alal aqal in ba kai ya kawo sallar safiya ba ku zo na da ku zo na marance ku zo na kaza ya so mutanen ka su tabbatar a zuciyarsu cewa mu mutumin mu ga ban gane shi yau ba ya kamata da tabbaya don bai tabbata su ko ba shoto ci a da safe mun gane shi a hoto shi shi ke nan an san su daidai an gane shi amma yau ba ganka ba gobe ba ganka ba to do an nemo ka amma ba shi za ka ba shekara kai kadai ka mutu kai kadai a tare ka kiyama kuma kai kadai to wannan zai kai ka zuwa ga inda Allah ba ya so shi yasa rukka sujjada sifofin kenan tare suke rukuni tare suke sujudi shi yasa kaka tare jada ga gida ko wurin aiki ko wani wurin a inda musulmai suke guwar da kake ka ta yi tare da su yau da kullum mandikanka kana da rabo cikin kayan arzikin Allah shi ne masallacin ubangijin Allah wani lokacin sarki bayan Allah ubangijin Allah yana wadanda maganganu masu kayatarwa shi yana fama nuna mana ababa da zai sa dace da duniyar mu an da shi kuje kiyama kuma mu dace da ababa da Allah ya aje mana shi a kiyama Allah ya mana muwafaka ya samu mu dace ko mu kare lafiya bayan Allah masu albarka lokaci wasu kuma na bayan ta yi insha Allah shi sa bayan Allah akwai magana mai kyau وإن الحسن البصري السلف الصالح حفظه الله رحمه الله يرجم إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه إذا كدم تبنى تكون ولا الخير تكي وكتين كي تسوقي الخير وكفي سويه شكرا آية، تعالى وفي ذلك فليتنا تسيب تنافسون نازو قريبنا نوفمبر نوفمبر في na kwana tara na goma wannan na zo azumi na kwana goma sha hudu mai biyar ko shi da haka na shigo nan kan dai ziyara kwana biyu lokacin itikafi ya kai na shiga itikafi ce sa fitowa na farkon tafiya kenan ni da malam muka yi muka zo wannan amma ababa da nake gani a duniyar na ga kamar baki muna cikin ci baya a ko'ina kuma allah bai yi mu ci baya ba tun da hassan al-basri ya ce idan ka ga ana tanafusi ana munafasa to ka yi gaugawa kai kuma ka shirci da mutanen kuma ka yi kafi su iya yi bilal bin rabah radiyallahu an ya tashi shi kada da wanda ya daga wuyan musama an yi ba mu faruwa cikin sahabbai duka shi ne baki baki kuma na na afirka baki amma bai yi wasa cikinsu ba da yi cikin su an samu shi yana bawa karshe waɗanda suka san da shi sun zo sun gada shi shi ne shugaban su gina barazana domin rashin wasa duniya gaba da ko ka yadda ko ba ka yadda ba bature shi yana ga ya fi kowa kuma ya yi wannan ne da sarautar duniyar na hannunsa kuma ya nemi da an nema kuma duk wanda ke rika da sarauta gaskiya da ƙarfi shi yasa wannan suna da sun fi kowa amma turawan da kansu shi suna da kamar bayan su bature shi bakin fata a lokacin da bature bayan gama nashi hikima da magana balare na ga kamar kabar bature shi shi balarabe shi shi bayan da naka ba daya lokaci ya kare an ce ya kare kuma na ce ila kusa a yare to Allah ya bada muwafaka bayan Allah zan karbi minti biyar kai hankalin da zuwa wasu ababa wanda zai kai mu ci gaba don ta bayan magana da maudu'i da zai biyo na bi shi ne at-taghyir sakiya da canjiya inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba wanda zai yi sake wani ba shi, ni ban ya sake ba. malam bai yi sake gaddiyana da diyanka ba ka ka sake shi amma kare ka sake kanka in ka sake kanka ya sake kanshi ta sake kanta ta kun samu mu goma zuwa ga martaba da ake nema amma in ban sake ba ki sake ba an ba. me nake nufi ka sake kai don muka shigo garin da kun gani larabawa ga da suke aiki pakistan ga gudu suke aiki wasu cikin ma da aiki da kyau ma ya fi nasu haka gudu suke karɓar kudi da ya daya su fi wani bangare wani bangare mu fi su ka ɗazu kari na najeriya shi da 'yan kasa sun je jarabawa wurin neman wani abu shi aka doke shi sama ka kowa ya ce ba na ba komar bane ƙur'anin nan da kuka ba nan shi ya bar muke sama sama a dai wannan ya faru ya kamata mu yi riba cikin zaman mu a gane shi yana rayuwa in ka ga masallaci ya yi kyau yana da ban sha'awa turai gaba daya shi ka gane su larabawa suke shi mai sa shi aljannar da suke nema da banda wanda kuma muke nema da banda aljannar da ya daya ba bambanci duk da kuɗi da muke samu irinsa ne ashe irinsa kuma ne kamata ku ɗanin jiya jiya mun je matariya su nan ko matarar ta mun je wani da mara da tu da muka je kyawun masallacin na nuna mana kuɗin da suka kashe da masallacin miliyan ɗaya da rabi na euros kuma ka gani ka san lalle ya ce shi suka kireti ma kansu kusa da masallacin kuma wurin shan shayi wurin shan shayi kuma an kai spika aka aje shi yasa ana kiran sallah kamar ladan nan na kullun shi cikin abin da shi yasa an kira shi a wurin shan shayi shi yasa in ba ku son zuwa masallaci to kai mashayi shayi shayi ya kawo shi yasa me yasa ku kuma ba ku kire wurin cin gonku da sakwara in yi son ba ku son sallah sakwara da dugunu ya kawo duk dubara ne ana yi ana canziyar mutum ina fata ana ganowa a kai abin da zai bar mutane su tafuwa daga ba zuwa ba samun nasara da ci gaba sannan suna da ayyuka da suke yi gida cikin maganarsa ya ce suna da anin mashari'a da suke yi gida na taimakon gidajen marayu da ma'aikatan kur'ani nan ban ce ba ku yi ba don daidai ku suna yi gida amma a yi shi da sunan jama'an dole ne a kai mutum jama'a ya yi dole bai yi ka taimaka ma gida shi ka taimaka ma kanka masallacin ku da kanshi yana neman taimako wannan masallaci inda kuma yake sai da kuka yi jan ido ka sanya wa masallacin sosai to saboda kuka zama mallakar masallaci don kowane masallaci na bukatar wakafi shi zai bar da huta abinda zai tafi masallaci in ba kun neman na kudu kun aji ba ba za ku samu nasara ba bayan haka sabon annabi Muhammad sallallahu ba wanda bai wakafa ba da aka je yakin haiba Umar radiyallahu anhu ya mallaki arziki daga Khaibar annabi ya bashi na fitar hankali radda aka bashi mallaka don gaba da gari ya zama na musulmi kamar musulmi an zo an cikin nuna ya zama nasu na da kurkukin fulgura da ya suna cikin gari can inda kuka fara jubair ko to kamar wannan wuri duka abin da ɗan wani samu ke kan annabi ya ba shi daga haifa umar na duban ababen yana kuka yana tafiya yana duba yana tafiya yana duba yana tafiya da ya dawo annabi ya ce annabi wannan duka a duke shi a sa sunan wakafi na ke da hannun abu da Allah hanyar kuka je haifa yana in ka je yamma haka kuma aliyu abin ta talib shi kuma da aka gama yaki an ba shi babban arziki shi ba bai babban ba shi da ce wanda arziki annabi ne ba a aje shi waka fi da ke na da hadu da Allah hanyar ne nan in ka bar wannan Abubakar Siddiq ya sinita yana da 41,000 na kudin zamanin su yau ya yi daidai kamar 400,000 euros misali dai musulunta a maka a lokacin ya canje ka kasa shi goma kashi tara duka ya ɗauki kashi ya ba musulunci sa'an ne ya ce madina ranar shi da annabi za su shi ya ce ma gidansa yanzu babana na ciki Randa allah zai fidda babana gidan wannan gidan ya zama wakafi gidan duk wani musulmi da zai musulunta ta gidan shi ne har abu da allah har yau gidan nan na waɗanda duka sun yi ne don kiyamusu ga kibinsu Usman da Affan shi an zo za a kashe shi matarsa ramla ta ce me yasa za ku kashe shi ba ku san yana da ababa sama ga goma kowanne ya kai shi aljanna ba shi aka fita hannayenta ya sata aka shi suka yanka shi ta ce musu a mutum ku in kuka ga dama ku kashe shi in kuka ga dama ku bar shi kun gan nan ba dare da bai karanta qur'ani tun bakar hamas ba shi a daya wurin sallar shi sannan madina duka sun zama iyalansa shi ke ciyar da su shi sa ne za ka yi da wannan shi sa taimako shi ke bar mutum ka haske ka yi baratin a duniya kaddi ka bayan famamu ka ba kaddamat kai karan kanka arziki ka shi da abin da ka bayan wallahi inda kun san abin da ke cikin wakafin gidanka da ka gina ba kowa cikin dama ka ba allah ka yi zaman ka da ka kare lafiya kun sa da ke nuna ku hmm. kullum shi ya nuna babannin mun koma na rana ka koma kana 20 years gari da na rana ka koma kana ta 30 years shi sa don ka koma nan shi ka samu kanka bai tumu tumuhu wal ibjas kai ni ba ka gari ka nan kuma ba ka in kana nan baka da mota in kana da mota ba ka jiyayye da ka ta tunka ya nan da ya riga ya aure ka kasan Allah ne huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushur. na ku ne ba na batu ne ba bai yi je ku gani da sa tun da ka zauna ciki ka rayu ciki kamar nan za ka mutu nan za ka yi komai bari mutum za ka wanda ya kawo ka nan dama duniya ya kawo ka ciki gaba duk inda kake duniyar ka ne mota mai kyau da za ka sai sai kana zama ciki mai kyau in ka ka zauna mota da ya fi na shugaban kasa je ka sai ka zauna ranar juma kana zuwa ce gashi gashi masallaci ka yi sulla irin na wanka kowa na ganin ka ka zo ka ajiye mota ana tambayawa wa ne musulmi ke da ya zo wannan shi ne rayuwa bari mu da gidan mu kana ruwan mu hudu da biyu kana duban kana duban ba kai ka duba kwalba ba ka wani gari ga sanyi ga da ke tunan ba ko sanyi ka dan holanda wanda ke kare biyuwa ka samu ban musulmai ka bari ba kanka kare yawon ka koma in ka je ba ka kai wata shi da ka koma ba da wata daya to tun da haka ka canza rayuwa ka gyara gida ma nan gyara gida masallacin gyara shi gidan ka gyara shi ku bar bar masallatai ya fi yanzu ko abin tausayi tausayi wurin rayar da shi na shigo nan waɗanda mutane su ne zallar ranar juma nan haka shi fararen fata can sa shi ina kiran ga farin fata za ba da sallah can liman ya tashi da sarki can na gina ga kaza eh bakin fata wato darajar da Allah ya bamu dan ka da ilimi da kuka yi da dama mu ilimi ba su shi gida sun kare ba ku ga wasu kai amma sun zo da da suke da shi yara da su shi sa wanda zama mai kyau wanda zai shiga cikin tarihi babu barin wannan zama shi mun taimaka ma masallaci gurgudun abin da za mu iya aikatawa don mu tuna da duniya shi sa ana son mutum biyar wannan mutum biyar na wanda ya san yau shi ya jiya kuma yana kauna gobe shi kuma ya fi yau mutum biyar muke so wannan mutum biyar zai yi musu addu'a ne bisa kan abin da nake so su samu a matsayi na matafiyi matafiyi kuma na da karanti wurin Allah kamar addu'arsa karɓar biyar haka annabi ce ba. mana du'a'ul musafir mustajaba duk mai tafiya in yi ma mazaunin kasa addu'a Allah na karba ce sa Allah so mutum biyar wannan mutum biyar ko kashi za ka bayar ko installment zaka ka bayar ka ce na doki wata goma baya na yin doki kwana biyar baya na ba da rabi yau jini baya wannan mutum biyar sakani da Allah Allah addu'a da nake yi ka ba shi ikon zama lafiya a Spain ya kare lafiya ya je da ka lafiya ku ce amin addu'an sanani Allah ina roƙonka wanda zai ba da wannan kuɗi kada ka sa ya firgice duniyarsa ya kuma firgice ran da zai haɗu da ka kiyama ku ce amin wannan mutumin nan ka kiyaye shi ka kiyama yaransa har ka kiyaye iyayensa da ke gida ku ce amin to wannan mutum biyar tawon yiwo muke so su ba tawon in kashi za ka ba kashi in za ka rubuta storage ko cikin bakwai ko kowane wata ya rike gare ka in dai kai alkawari ka cika ba wane ne abubakar cikin abubakar muke Allahu akbar Allahu akbar Allah ya hana shi da abubakar su shiga aljanna Allah ya hana shi da abubakar su shiga aljanna na samu abubakar wane ne umar abubakar ya ba su makta ga da su jariru wane ne umar bin khattab ka ba Allah ne Allah ya ke baka addu'a guda biyar da suka gudu wallahi bukatar ke ya kaga Allahu akbar mun samu Allah ya hada shi da Umar bin Khattab su shiga aljanna tare ku ce Allah ya kare shi da kariyarsa ku ce amin fargabansa da duniya Allah kare shi abin son sa Allah ya masa Allah kare haske cikin rayuwarsa na samu tudu na abu na housing your security ka ba Allah ko ka shiga ko exponent wallahi in kuma ni na ba ta alada amma kai abin da kake so ka gaya wa Allah in dai ka gaskata Allah bisa kan wannan arziki shi Allah ya baka. na'am jiya daga can mutane da muka je caban na gaya mani ya ce cikin azumi suna lokacin taimako mutum guda ya ba da tare tamun tare ya fi so nawa har sun zo suna kunya kowane ranar sun tashi shi ya ba da tare tamun yau larabawa mu da su duka in can gida ne muke gan su sun fi mu a nan dai mu duka muna gwagwarmaya kuma daga nan mun fahimci kamar kada muke da gajiyayyu gidanmu da talakawa su ma haka suke da gajiyayyu da talakawa kada ake duban mu sa'an nan a ci abinci su ma haka ake tuko su sakatan a ci abinci amma bai hana su gyara nan ba ya ce su yanzu dai su ne alhamdulillah wurin taimako amma yaran da suke haifa yanzu cikin garin nan shi su sun mutu sun tere sun iya su irin wannan taimako ko tunanin su ke nan na ce to taimako ku babban da shi wakafin ku yi wakafin to yaran sun tashi zai taimaka mu shi ya fara bada labari ya ce wallahi haka ne kakannin su na jiya sun ba da kasashen su wakafi daga gare su suna dariya suna gaba da yau waɗannan kasar shi ne in an santa wuta shi a gina masallaci tutu da shi a lokacin da suke bar ba kowa ba misali da ka je wani abunanka wani sawabinka wani kasuwan garbanka shi ka sayi fili a raha shi ka sayi guda ka ce wannan na Allah ne shekara goma ta wannan fili ya gina kansa ya yi goma to haka shi suke baya to shi sa wannan shi da abin da zai taimaka ina na uku tafiyus الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم كان وانا مجانا لاني كيف لا الله مجانا سا يتشغل الشيطان شيطان ينزاك بتطلع ba. yana fama ya ba da thousand to yana ga wanda ya ba da thousand nan bai fili ba da Allah ma aiki na ya fi nashi ban neman bayan abin zai tira shi shi zai hana shi ɗan eh, ka sai su banki da shi ba ɗan eh, ka san sauran ka zafa abin da ba ka da shi ka kai guri shi ka ga thousand ga da ya bayar ko ya yadda ko bai yadda ba kudin da yake da shi a to na shi kenan da za shi kiyama da shi wanda ya sauran kamar wa masu yata ne su ci kuma su zane ka wanda ma ba ka son ka gane shi a rayuwa shi da farko wanda zai farfake abin da ka bari ce sakon musulmai ku taimaka a tilis ne mu tashi da mun bar ma masallaci wani abin da zai iya zama abin kaso da limaman ku dan ne kan suna fama wani da ku sakani ga Allah na samu da Allahu akbar ka gane shi ga shi na ga alama wasu na so wasu na so su bayan amma suna so kamar an gama sai su su ce ni wannan ciki a'a ban ma yi daga kan wannan domin ya ji da yana fama ya zai yi a sashi ciki amma tare da an shi ba ina ga alama to sai baka labari Allah da kanshi ya yi bi masu ce ni Allah ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyana sadaka da kuke bayarwa yace ni'ima da ni Allah ina so haka domin da ba bayyana ba da ba ku samu labarin Abubakar da ba ku labarin Umar ba ku labarin Uthman ba ku labarin shi sa sunnan da wajen ce ya bada tawo shi yasa ka ga uwa ne ya fara to duk wanda zai biyo bayan shi ya samu ladansa me yasa yi haka domin kana kwata hinta wasu su ma su yi shi yasa bayan Allah in kana da niyyar yi wallahi ka yama Allah yanzu mun samu mutum sun ba mu 1000 euros thousand euros guda uku sauran mutum ne Lokacin bai da yawa mun shiga wurin iyaye mu mata shi sa dan Allah ku kokarta kada bar shi din ya mallake ka na ce kai ka ba da kashi kai ka zo ka yi stone payment arrangement ka ta ka da ka biya abin ka domin wannan ya taimaka ma masallaci ya iya sara ta shi yana da wani ci gaba kuma ya iya an yi to wanda shi ne babban abu annabi ce wa ku ta abi man taqwa duk taimako da za ka yi ma gida taimako nan ya fi dada ya fi daraja abu nan kake nan kake rayuwa shi yasa za ka gina masallaci ne dungun a gida taimaka ma masallaci nan rabi yana da daraja ya fi masallaci da ka gina a gida shi yasa kuma musulman nan ne naku nan kuke neman arziki nan kuke samun shi ya kamata a ga alamar shi a jikin ku alama inna Allah yuridu an yara athara ni'matihi fi ardi Allah madaukacin sarki yana so ya ga alama arziki da ni'ima da ya yi maka a cikin rayuwarka shi sa aka kaso kullum kai busheshen kaya busheshen takalmi a nan mun zo nema da ke ka sai irin abin da kowa ke su in an zo fitewa kuma ka fita irin kan da kowa ke fitewa sauran barba da ka mai Allah zai yi ka to ba laifi da 2000 euros sauran mutum biyu wuri Allah ya tuno mana wanda zai kawo kuma na san yanzu mu zo kasa mutum goma kowa ya bani fafin da zai wadon da farko kai don kai bibin tare da mutum ko kuwa a gaba da kashi duk wanda kai bi ka suna tare da ka 500 eh, views to kaga na tuno da gaga na wa zai ba ku 500 views Allah na roƙar ka wanda ya ba da wannan kudi ka sa kwamatansu duka su yi riban wannan kudi da wanda ya sani da wanda bai sani ba shi mai ya tashi mutuwa Allah ka san kai da na mata sun kira mu wasu ta kira mu tura bata musu lokaci ba ka sun fita na da Allah lafiya da ke musu

ke dai bari da bari da Allah gaba Allah abdi anfiq unfiq alayk haka Allah ya kai bawa anfiq ciya unfiq alayk ni ma Allah na ciyar da ka dama shi kudi shakinci shi aka kai ba ci ba wani bai zuwa shi sa bai so ana baka yana so ana fushi shi ne shi sa an fushi shi ya tashi Allah kuma fushi maka ba aikin ne mu don asalin aikin kan nan da kake na ka karbi sarar nan bai wani ka zama mai gudu zama mai kudi shi tuttube da gani dama Allah inda za ka je a samu sa ka cikin masu kudi ba aiki da da kake yi ba shi sa kai da kanka tafi kanka shi kana cikin dajin kai tafi kanka ka ba kanka jawabi ina zaune da ina cikin masu dajin kai domin kai ka ba kanka jawabi ka iya ka gane kamar na'am sa'an nan ka tafi kanka bayan dadin kai da kake ciki kana jin daɗin halinka yanzu ta duka hali da kake ciki yanzu rayuwarka da kai da mata da kai da yaranka aikinka arzikinka lafiyar jikinka kana jin dadin ka ta duka yanzu kowa na jin dadin kansa to extend na ga shi ya cika a lokacin da za a zauna a nuna maka aibinka masallacin da bai doka amma ba ya taba zama ya ce bari doko pen rubuta na aibina rubuta ta shi sa waɗanda ke share ba waɗanda ba musu shi da taimako ce sa jama'a ku taimaka nan kuna da sauki sosai ka ta irin su hola da wurin su harkar masallaci ba sauki ba kamar su harba kudi ne sosai yanzu haka harba kuma masallaci da suke sallah a ciki ko za su koma a ciki yanzu haka 14,000 euros haka kowane wata su biya to kuma an haɗu da mutane da hannun kowa pop an yabiya eh an yabiya to shi ke ne ma abin da tashi da wurin iyaye mu mata yanzu ya nuna min abin da kai kama nuna min mu zo tafiya wani na farko na ba na ba da gaya ba gaya ya da kuna so ku juri iyaye ne mata na kowa nuna mana abin da zai ba Allah yau ba ka shari da wai ya ba da yadda kama mana kama ke wai ya ba da yadda na yin yadda kuma ya kamata ku zo bila adadi ku so ke magacin kowa ya daga hannunsa

kaka bar aftanar talauci ya same ka ya yi ba dariya komin talaucin ka yi mai dariya ke mashi da cikin kowane kofa na wani shi ma gaba da kashi ya bayan ɗin da wani magana kuma da zai yi allah ka cika mana wani ba masha allah ya na نعم إذا مات قبليسه شما مات 50 نعم أنا تشباك لا كما kowa ya shiga ciki ka kore talauci da wannan Allah ka biya musu bukatu su ku ce amin Allah ya tausaya ya Allah ya gyara rayuwar nan da gida baba da kuma ba da 50 to shi kusa da mai riga Allah ci yadda ku mai saka da wanda ba ta da karshe na Thank you. na Allah ci yadda kuma halali Allah sa ku fi haka Allah kara karfafa su ba sha Allah Allah na bani ka suna aiki kuma gajiyayyen aiki a cikin zafi da sanyi Allah ka da sawaita musu kuma ka sa wahala yi kaɗan Allah ka sa wahalar su yi kaɗan ka kuma sa riba ya yi yawa Allah sa ku yi aikin kaɗan ya wadata ku arziki da yawa a ciki Allah ya biya muku bukatu Allah sa mu kuri tare da su ya tare Allah sa aljanna shi ne namu ya kiyaye da wutar jahannama Allah biya bukatu kowa ya kokari kowa shi da ciki Ya sha Allah alaikum. Eh. Allah ya saka mu Allah ya gyara muku kujoyi Allah ya biya muku bukatu iyayen ku da ke gida suna da rai Allah ciyar da su ya ba su lafiya ya kiyaye ku jin ba daɗi daga gida don kuma masu su koma ga gidan gaskiya Allah sa su huta Allah sa su huta masu jin daɗi a kabari Allah kara musu daɗi wanda ke cikin wahala Allah tausaya musu da kuma su duka Allah sa kare lafiya kuma tafi a wannan ƙasa kuma Allah ji karra su wanda ba su da lafiya da fi sabilillah wanda za a sa wani abu fi sabilillah kowa ya kokari ka saka wani abu cikin ababa da Allah zai ke sa sai abu ba na masha Allah fi sabilillah